sunana ya yi baba abin da zan bayyana in ce allah saka allah kuma ya kyauta allah kuma ya yi albarka kuma ubangijin allah ya kare mu da inda zai sake aukowa a kanmu a sunana nuhu manasi laifi ne na yi ta sata wanda na bi abokanai suka sa cikin wannan kuncin rayuwa ban taba shigowa wannan gidan wakafi ba this my first time na shigowa na yi ilimi na zamani sosai ma na gama a nan federal polytechnic ina da diploma na gama tun 2012 gaskiya na koyi babbar darasi na ga rayuwa na ga me yanci da rashin yanci da kuncin rayuwa da cin gaba tun da na shiga wannan gida ba abin da nake tunani kamar rayuwa ta waje wasu mutane kenan daga cikin guda 40 da suka samu yanci daga gidan kurkuku a bayan da matar gwamnan jihar bauchi barista aisha muhammad abubakar ta ziyarci gidan yarin bauchin na tambayi barista aisha dalilin ta na samar da yanci wa mutanen sai ta ce na tuna lokacin da muka zo kamfen um, shekaran da ya wuce allah ya bani dama na zo nan da kuma na zo nan na gan yanayin da prisoners nan suke shine na masu alkawari na ce masu bayan zaben mu da yardan allah zan zo duk abubuwan alkhairin da ya kamata a masu zamu masu inda yake mun cewa kaddara ne kawo wa'insu su to ya kamata a ce wai ka a bar su haka nan kawai ya kamata a ce a taimake su su ma mutane ne kuma in aka ba su dama za su zama mutanen kirki abu na muke aiki kenan kai shugaban gidan yarin sidi muhammad ya ce sun ja kunnen waɗanda aka sallama da cewa sake dawowa gidan kurkukun ba zai yi musu daɗi ba mun ja kunnen su cewa dawowa nan ba zai zama musu eh, da dadi ba da alheri ba tunda sun samu eh, taimako an ba su sun fita kuma dan ba su tallafi abinda za su abin nan da shi sai su su zauna su eh, su yi kokari su su dogara da wani mai wa'azin addinin musulunci a Bauchi Dr. Zubairu Madaki shi ma ya gargadi waɗanda suka sami yancin nasu babban kiran mu ga waɗanda suke gidan yari shine lalle su yi kokari su ji tsoron Allah idan sun fita to kada su sake dawowa su yi iyakar kokarin su su kauce wa laifin da za su aikata a dawo da su gidan yari kuma training din da suka samu da irin tallafin da suka samu su rike hannu biyu su nemi arzikin Allah tunda arziki a wajen Allah ake nema rufin asiri ma a wajen Allah ake nema saboda kuma muna fata za su yi kokari su kiyaye wannan nasiha saboda ka barista Hajiya Aisha ya mai Abubakar muna miki addu'a ta fatan alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri Allahumma qdi hawaijana wa yassir umurana wa sharra sudurana wa taqabbal du'ana wa amin mutanen da aka sama musu yancin dai an samar musu da kayayyakin aiki wanda kuma suke son zuwa karatu za su samu scholarship domin ci gaba da karatunsu abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya